Video mai zai yi? Kika ce azumin yau? Na rantsewa na abin bulala ɗari da wannan da azumin yau. Da azumin yau? Wallahi. Yau azumin ya wahalar da ke? Wallahi kawai tafiya nake amma kaman bana taka ƙasa. A baki wallahi ba baki da dauriya kamar ba mace ba. Da ma namiji kace sai a ce wani abu kamar ba mace ba daman da ragonta aka samu. Ha ba azumin yau ni ban ki aka yi sha biyun dare ba yau. <laughs> To Allah ya sa. a ni dai in shirya ya yi dai mintuna nan ne kaɗai ke juya ni wallahi kamar ya kika hakurin awa kusan goma sha hmm. sai mintuna ne za su to ai kaduna ne sai kusan bakwai ake shan ruwa fa to a garin ku karfe nawa ake shan ruwa shida da rabi wallahi a kai na lutse shida da rabi ake shan ruwa a mobi wallahi amma ana sai bakwai saura to duk ɗaya dai yau da ka sa waya a mota inda ka san da ni ne ma aka yi wobin na aka sa na mota kika <laughs> aka tura ni gida wannan saboda ƙarin minti ishirin? 20 wallahi minti 20 wasa ne na gaji wallahi bara azumi <laughs> da wannan da wannan gobe sai ki huta ko sai dai idan irin na Khadija in yanka hannu na jini in ce <laughs> ba zan yi azumi ba kamar ya da gangan to ba gashi ta bada sama irin ta da gangan wai jini ya fito ba za ta yi azumi dukin ya yi furu furu duk bakin ki ya bushe kin wani jigata sai ka ce yaƙi yaran sai to ba goma yaƙi ba ma ka san yaƙi ne ba za ka sha yaƙi ne na ka samu ruwa amma ka ga ruwan sanyi ba za ka iya sha ba to ai ibada kenan shi ake ce ibada wannan mun gode wa Allah ga wani ma dan dan a caba ne a caba yake shi kuma sai ya ce me to imanin mu da ok ke baki da imani sosai ina da imani wallahi to ya zaki ce imanin ku daban-daban da riyan na ji ka aike ni a rana na je na dawo ban karya ba na rantse na tabbatar ina da imani <laughs> imanin ki har yanzu bai cika ba gaskiya azumin nan ka duba da kika furu furu yau ku an kai shi da ba ni ban kiya shi a shirin da 26 ma miki ladan to aya mun samu kenan na 26 ladan ke a saudiya fa kuka suke yi azumi zai wuce wallahi yanzu ka je ka dubawa kuka suke yi ba <laughs> kowa na allah allah ya wuce imani imani kya da imanin allah sai imani dai na ji jiki yau wallahi yau kin ji jiki Da azumin da ake allah ban taɓa shan wahala ne. <laughs> ke dai kwanta ne kawai wallahi da ba a yi canji in ka ji nake yi na fi ki jan azumin nan ni da ne ga zirga gayo ni da ne ga zai yau na je sabon gari na je wuse makin na je ina ne wai duna ba su min ne inda mutum zai je yi ne yana tsunduwa akwai gaki ga rafi wannan kada ne a cikin ruwan nan ga rafin <laughs> wannan kada ne a cikin ruwan nan mutum yana shiga dai sai dai ya karisa azumi a kiyama a'a kamar ya kada yana sha'anin shi ke ma kina sha'anin ki lalle ba san sha'ani ba tunda dai ba a bashi abinci a to wa kika taba ganin kada ya ci a wannan kin gani sha'anin su ne su ma sha'anin su suke su ma tsoron shiga suke